Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma batun yiwuwar faɗaɗa ƙungiyar tsaron nato shine tattaunawar yau asabar za ta mai da hankali a kai yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ke kan sa zuwa birnin berlin domin halartar taron ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar tsaron nato. shugaban kasar finland sauli ninisto da prime minister sana marin sun bayyana amincewarsu ta shiga kungiyar kawancen wani matakin da zai cika burin kasashen na yankin scandinavia a matsayin martani gaba mai da rasha ta kai wa ukraine shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗa a jiya juma'a cewa ƙasar turkiya ba ta goyon bayan shigar finland da sweden ƙungiyar nato yana nuni da abin da turkiya din ke kallo a matsayin taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke yi kamar ƙungiyoyin 'yan bindigan kurdawa jama'an amurka sun ce suna aiki domin samun cikakken bayani ga matsayin da turkiya ta ɗauka yayin da suka ce amurka tana goyon bayan shigar finland da sweden cikin ƙungiyar nato idan sun zaɓi yin hakan a jiya juma'a shugaban amurka biden ya ce ya tattauna da prime minister sweden magdalena anderson da ninisto na kasar finland akan wannan batu a hali da ake ji kuma dakarun rasha sun yi asara mai yawa sakamakon halin da ukraine ta kai wanda ya lalata wata gadar da suke amfani da ita don ketara wani kogi a gabashin kasar a cewar jami'an ukraine da na birtaniya wata alamar da ke nuna kokarin da moscow ke yi na ceto yakin ya ci tara rundunar sojan saman ukraine ta fitar da hoton bidiyo na abin da ta ce wata gadar fantun rasha da ta lalace a kan kogin saveski donetsk da wasu da dama da aka lalata da kuma motocin sojin rasha da suka lalace a wurin rundunar ta ce sojinta sun nutsar da 'yan rasha da ke kan gadar ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce rasha ta yi asarar gagarumin makamai masu muhimmanci na rukunin bataliya guda a harin da aka kai a farkon wannan mako kungiyar bataliyar rasha mashirya dabaru ta kunshi dakaru kusan dubu daya. akalla mutane 26 sun mutu a jiya juma'a yayin da gobara ta tashi a cikin wani bene mai hawa hudu a kusa da tashar jirgin kasa a wata unguwar yammacin birnin delhi a cewar sanarwar 'yan sanda hotunan talabijin sun nuna hayaki na fitowa a tagogin gidan yayin da masu kashe gobara ke taimakawa mutane da suka makale a saman gidan kanin ɗaruruwan mutane suna kallon abin da ke faruwa 'yan sanda sun fasa tagogin benin suka kubutar da mutane da ke ciki kana wasu sun jikata kuma an kai su asibiti in ji sanarwar 'yan sandan wadda ta kara da cewa an kai mutane goma sha biyu a asibiti ginin wadda ke bada hayar ofis yana kusa da tashar jirgin kasa a unguwar mutka da ke yammacin delhi kuma yana da tazarar kilomita 23 daga babban birnin kasar india new delhi sama da mutane hamsin ne aka ceto kuma 'yan sanda sun ce jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobaran kuma motocin daukar marasa lafiya na can na gudanar da aiki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙarshe jami'an gudanarwa na kamfanin haƙar ma'adinai na trevally mining corporation da ke ƙasar canada sun bayyana cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya na lokacin rani da aka yi ba zato ba tsammani a watan da ya gabata a ƙasar burkina faso lamarin ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas da suka makale a ƙarƙashin ƙasa a mahakar ma'adinan karfe zinc na pekuwa ana ci gaba da gudanar da aikin ceto tun bayan ambaliyan ta ranar shida ga watan afrilu sai dai babu wata tattaunawa da masu haƙar ma'adinan da suka ɓata kuma ba a san ko wani ya tsira ba idan aka yi la'akari da lokacin rani zahiri yake babu tsabanin samun ruwan sama amma kuma sai aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya in ji henfrey mataimakin shugaban ayyuka na trivali ya kara da cewa ruwan ya tsallaka ɗaya daga cikin gadojinsu ya karya shingen kariya ba mu kaɗai ba ne abin ya shafa har ma da al'ummomi da ke kusa da mu ruwan saman da ya sauka gaba ɗaya ya shafe su. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Stop, stop, stop, stop, make you no cry again. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau da jin wannan wakan kasan da muka dusa. Eh gaskiya. <laughs> Ga waka ko ta yi wada kwarai da gaske. Ai makon da ya shige aka yi ranar iyaye mata ta duniya ba? Eh ranar iyaye a duniya. <laughs> gaskiya. Yawwa to gaba ɗayanta wannan shirin yau za mu karrama iyaye ne mata sabili da haka gaishe-gaishen da za mu baki baki ɗayansu gaishe-gaishe ne daga mata zuwa iyaye mata. Sunana Madina Dauda. Ina taya mata na duniya murnar wannan rana da aka keɓe domin mu. Allah ya raya uwa a duk inda take. Allah ya saka wa uwa a duk inda take. Allah ya ji ɗan waɗanda suka riga mu. Allah ya gafarta musu. Waɗanda ke raye kuma Allah ya ƙara yawan shekaru masu albarka. Jama'a Assalamu alaikum suna na Halima Abdulrauf ina murna da wannan ranar ta iyaye mata ta duniya kuma ina jinjina wa iyayenmu da suka bamu tarbiyya ta gari Allah ya ba ku gidan aljanna. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu ina matukar farin ciki da wannan rana ta iyaye mata ta duniya kasancewar iyaye mata abu ne da ba za a iya rayuwa ba tare da su ba rayuwa dole sai da su ake yi kuma ni gani nake a ware rana guda ɗaya na ma bata isa ba domin kulle yaumin ni ina matukar godiya da irin tarbiyyar da na samu wurin mahaifiyata irin jajircewar da ta yi kuma wani lokaci baka iya sanin abin da ake maka sai ka girma ina roƙon Allah ya saka mata da mafificin alkhairi ga waɗanda su kuma babu nasu iyayen Allah ya jaddada rahama a gare su mu kuma da muke raye Allah ya bamu iko mu yi abin da kuma mu kwatanta abin da namu iyayen suka yi masu azancin magana suka ce mata mata iyayen giji. Sunana hawa Umar ina murna da wannan rana ta iyaye mata ta duniya kuma zan yi amfani da wannan damar in jinjinawa dukkan dokacin mata na duniya kuma ina kira ga mazan ma idan kana da ya ko uwa ko mata ko kanwa ko yaya to gaskiya a ba su kulawa ta musamman kuma ina mika sakon gaisuwa ta ga dukkan dokacin mata na duniya kuma ina musu fatan alkhairi baki daya. Sunana Husaina Muhammad wakiliyar sashen Hausa Hausa na muryar Amurka daga birnin Maiduguri a Najeriya. Ina amfani da wannan dama wajen miƙa saƙon murnar wannan rana ga iyaye mata a duk faɗin duniya. Ine wa ɗaukacin iyaye mata murna da wannan rana. Allah ya kawo mana albarka da kuma ci gaban ƙasashenmu. Mata da mazajensu suka rasu suka kuma bar su da 'ya'ya. Muna fata Allah ya ba su dama da kuma ƙarfin riƙe 'ya'ya da aka bar musu. Allah kuma ya bawa iyaye mata damar ba wa 'ya'ya tarbiyya ta gari. Allah ya albarkaci dukkanin wasu al'amura na gari da mata suka sa a gaba. Mata da suke mawuyacin hali muna roƙon Allah ya kawo sauƙi al'amarinsu. Mata da ba sa kan hanya madaidaiciya muna roƙon Allah ya ɗora su akan daidai. Allah kuma ya albarkaci mata a dukkan inda suke a faɗin duniya. Sunana hajiya balaraba abubakar sule ina miƙa gaisuwa na zuwa ga mamana hajiya ladi sani kwantagora da ta hajiya husaina sani kwantagora da autansa hajiya salamatu sani kwantagora bayan haka kuma ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyaye na mata da ke gida kwantagora wato hajiya salamatu magatakarda da hajiya ramatu tukura da hajiya hafsatu tukura da kuma hajiya hawa'u da meri hawa yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyaye na mata da ke gado na garin gwamna wato kamar su hajiya hassan sani kwantagora da addabinta da hajiya safiya inuwa jibrin ina kuma miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki da muka yi zaman arziki da su a east lansing michigan irin su professor sawe da liverpool tasi da hajiya salamatu maman yutra da kuma hajiya jamila maman idris hawa yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki na iyaye mata kamar nan irin su professor mrs olori sanya da dr hadiza burusu da hajiya safiya adams ina masu barka da zagayowar ranar iyaye mata. gaisuwar fata alheri ga mama hajiya hawa a garin kirya maradi da mama joshua 'yan kaji kano sai mamar bimbo a kasuwar gama da madam tina a ibadan gaisuwar abar ya huce zuwa ga nafisa mustapha mama usman da zainab hashin gumel mama khalid da Maryam Garba Mama Sile da Saratu Daniel Mama Uwani sai Hajara ta homdet Maman Nantab. da Joyce Jack Mama Josh da Florence Nkwe Mamar Nini sai Tani Abdu Mamar Samir da Tasindi Gata Mamar An sai Roda Gata Mamar Gata da Salomi Datti Mamar Datti sai Binta Datti Mamar Tani. Gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Malama Bara'atu Haruna Mamar Baffa da Malama Halima Usman Mamar Isiyaku sai malama hannatu dauda tanko mamar bash da hajiya aya malama talatu mamar hadiza sai hajiya hauwa bello kirfi mamar humaira da su a bare huce zuwa ga malama adama abubakar mama aminu da malama binta gata mamar abida sai lois daniel dan ladi mamar idi gaisuwar a bar ya huce zuwa ga malama ladi banyami mai gari mamar hawa da Hajiya Larai Hammadu Mamar Amina. Gaisuwa bar ya huce zuwa ga Malama Alisa Ibzangin Mamar Elvin da Rahila Adamu Mamar Aisha. Gaisuwar abar ya huce zuwa ga Malama Jamima Jedi Gata Mamar Abbas da Malama Hannatu Bello Mamar Esther sai Malama Hawa Isiyaku kanta Mamar Manu. gaisuwa bari ya huce zuwa ga malama abu alisa salibawa mamar jamila da malama rabi roda sule auta mamar sa'ade sai malama agware baiko mamar kande da kuma ladidi zainab yahaya lyb a bakori gaisuwa a bar ya huce zuwa ga lanto bawa mamar jummai da shamsiya kiramu mama aisha sai Nafisa Garba Mamar Hassan da Husaini da Rabi Ɗanladi Mamar Sadiq. Gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Hauwa Haruna a Kano da Hajiya Husaina Adamu da Hajiya Maimuna Ismail da Hajiya Binta Lawal da Hajiya Basira in charge ta dialysis unit a Kano da Malama Mamar Jamima Isa ya badi da Asabe Gwadabe Mamar Iliya sai Salamatu datti Mamar Aisha da kuma Sa'ade Haruna Abdullahi Mamar Ummi da fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar a bari ya huce da kuma ta mata zuwa ga waɗannan manyan matan da zan fara da su da farko. Da farko hajiya maimuna nunu magajiyar sarkin zango kumasi da kuma hajiya hawa mai zango magajiyar sarkin hausawan accra. sai kuma hajiya hausatu don famfi magajiya nima a nan birnin new york da kuma hajiya salaha mamar sadiya a kano sai kuma hajiya hawa lawan dan karima mamar bulukiya da kuma hajiya fauziya umar maman sulaimin sai kuma hajiya mamata mamar salim a yalwa kumasi da hajiya amina mai dare mamar musa kikat da hajiya bailawo laraiba mamar surayya da kuma umma umu dikko mamar sadiya da hajiya zulai dikko mamar sadiya da hajiya fatima mi dikko mamar ammatu da hajiya maimuna mrs dikko mamar baba sai kuma hajiya mami hawa dikko mamar mafa da kuma hajiya madina dikko mamar samira duka a birnin kumasi Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da jinjinawa ga iyaye mata ga Habiba Habu Usman Mamar hafsa da Salamatu Sama'ila Maman Nazir. sai masi kefas leka mama hezekiah da hannatu awari mama janet da mama sarah mavira mama yunis sai saratu sani bature maman yan biyu gaisuwa bari ya huce zuwa ga maman fadila dokoki tsiga da maman nahe gada shika allah ya sa gada shika na haka ne sai kuma hawa bawa fiki mamar wini da dr lami bakari maman ladidi da amelia david juris maman jona da rose luka fito buba mamar barnabas Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Elizabeth Tokan Mamman Ima da Hannatu Yunusa Garba, sai Rifkatu Ayuba Leslimbo Mamar Babangida da Salamatu dan juma da Habiba Musa Barau Mamar Sadiq da Esther Iro Mamman Mama Ayu, sai Tabita Sada Mamar abdalla da Alheri Iliya Sadauki Mama Abida, sai Hannatu Fita Atiku Mama Glo. da Jumma Yusuf Sadiq Mamar Jani Allah sa haka ne. Sai Alisa Inuwa Noma Mamar Babangida da Jummai Shu'aibu Juga Mamar Steven da Agwarai Baiko Mamar Yunana da Salamatu Ejimbe Mamar Sofiya da fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga ma alilaya Umar Dikku mamar Camba da kuma Hajiya Sadiya dukku mamar Isa da masadi Aminu Bebeji Mamar Yushau da Hajiya Kubaris mai matasa a birnin New York Mamar Rabi. da hajiya kuburin tawaye mamar fiddaus da hajiya rukayya gladys mai sayar da zannuwar atamfa a alaba kumasi da kuma hajiya ramatu mr lady boutique mamar taufik da hajiya fauziya adam mamar junior a london da hajiya ramatu alaska a london sai kuma hajiya kubura alhaji barau kenan mamar rayya da kuma umar minawar dukku mamar marzuk da hajiya rukayya mai sakwara mamar mugis da hajiya zainab matan malam mahe mamar princess da kuma sista amina bebeji mamar hajiyar ghana a sabon zango accra da kuma fauziya matar mamun mamar halifa da fatan sun waye gari lafiya to baba kullum muna faɗa cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ka ga ba mu taɓa yin gaishe-gaishe da yawa irin haka ba amma duk haka ba mu mm. gama kasuwan da gaisuwa ba saboda haka bari mu jire da waɗannan kalilai ina ba a kasuwar. <laughs> Ba mu kai ko na ba ba. Kila bangare ɗaya na kasuwar muka shiga. Hmm. To bari mu dire da waɗannan ƙalilan Shamsiya hmm. Ishaya na kwari Mamar Abbas da Saratu Inusa Turaki Mamar Indis da Hannatu Andrew da Lagin Mamar Bitium. sai tamar daniel madaki Mamar musa da halima ibrahim daki Mamar lidiya da Hauwa Sha'aibu Aduwa Mamar Yakubu da Hadiza Shehu Maina Mamar Joshua da fatar an yi bukukuwan ranar iyaye mata lami lafiya. Lami lafiya nuna sun amin. Amin sun Baba, yau labarin da zan baka labari ne na wani bazazzage. To. Tun da ranar mata ake yi baba. Eh, gaskiya. <laughs> Labarin wani bazazzage ne wai ya ba matarsa kaza ya je so kaza. Hmm. Ya so kazarsa babba ya kawo matar ta dafa mishi. To. Sai ya ce mata wai amma idan ta dafa kar ta ci ko kaɗan. Kata saka a baki. bazazzage da eh, rowa. Sai ya ce mata in ta dafa kar ta ci ko kaɗan sai ta ce mishi to. shikenan ta dafa kaza tana dafa kaza kanshi ya ya mm. bude mai gida kanshi ya bude mai gida shikenan tana girki a kicin ta shiga daki kenan mai gida ya kasa daurewa eh. sai <laughs> ya bude tukunya eh. ya fisgo cinya daya eh. <laughs> zafi ya kama shi ya sa aljihu ya ruban daki lalle ba gaskiya inda za a ji a ci damar ce duk ba inda zai bai damar kasar inda za a ji a ci a ci shi ke sai ya ki da cinye gaza ba. Mm. sai ita kuma mata ita ba ta shiga daki kanshi kanshi ya ishe ta ya ishe ta <laughs> ita ba ta dan bude tukunya eh. ta fusgo fuffuke eh. <laughs> to koya za ta ta nuna mishi ta ba ta ci ba tunda ya ce ga ta ci oho eh. ba sai ki ba ta ba ita ba <laughs> ta fusgo fuffuke kaza ba ba wayo Allah ita ba da ta juya na ta juya na ba ta ga kowa ba dai ita ma ta ɓoye ta ci nama kaza ina za ta nufa ita ma sai wuf ta ke ban daki da ta shiga mataki ba fuskira mun gasa gashi can ya fuska yana ci ta isa shi ce sai ta same shi yana ci yana fama cizgan cinye kaza da ta haka sai sai ta ce mashi to dama na kawo maka ne domin ka haɗa ka cinye Ah, ah, ah, ah, ah, kaga wannan dabara za ta ya shiga sosai kuwa ta fi kamis ta ce dama na kama ka ne ka haɗa ka eh. cinye sai kuma eh. kunya ta kama ji? ta kama shi na sabon da zai ce sai ya ce mata wai ai na dan fusgo ne dan dana in ji ko giciri ya ji eh, ya gwada giciri <laughs> ina ai ba za ta yi ba zai shiga ban daki na shi ne na dan fusgo in ji ko giciri ya ji to baba da mai gidan nan da mata uwa wanne ne cikin sai fi bada hujja kwakwara ai Matan nan ta bada hujja kwara kwarai kwa mata masu eh. kima ne baba eh, kwarai kwa Malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka yanzu a madadin. Baba ya ko bakiri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.